Assalamu alaikum dangane da masu tambaya yadda ake withdrawing na wanda ake sai da combating dogs zuwa dala yadda za ka yi shine za ka taba wallet wannan kenan in ka taba wallet ka shiga kamar haka yauwa sai ka nan kan spot gashi nan ma ba sai ka je kan spot ba kan wannan dogs din kamar haka da muke gani sai ka taba shi idan ka taba shi sai ka zo kan nan yanda docs din nan da yake sa docs usdt sai ka taba shi idan ka taba shi haka sai ka zo nan gurin za ka iya yin cancel nan wajen ka yi cancel kamar haka idan ka yi cancel sai ka zo nan wajen da aka sa sel din nan sai ka taba shi sai ya dawo sel sai ka zo nan gurin ga wani abu nan sai ka jawo shi zuwa ƙarshe sai ka danna wannan abu shi shikenan idan kana so ya sai kawai shaf shaf za ka zo ka taba nan wajen in kana so ya shaf shaf sai ka taba nan ka mai da shi kan market haka yadda muke gani sai ka zo nan ka mai da shi 100% yawa kana mai da nan yana zama 100% kana taba wannan sel din shikenan ka sai da kayanka sai ka ya koma dala kenan kana zuwa nan za ka ga dalaka a nan wajen ta karu wannan shine yadda bidiyon yadda ake yin swapping